bayyana mana sunanka ijabula haka satumari daga ina kake daga izge daga izge mm. wannan mutanen ne suka kawo hari haka sai kai mu mm. lokacin kuma ina kwanci a daki haka lokacin kana kwanci kamar da daddare ne da daddare karfe tara karfe tara na dare na dare eh. sai suka zo da suka zo sai suka bubbuga daki na lokacin da suka zo din mm. sun zo ba su nuna kansu akan cewa sun zo bane sun zo a boye to kawai da na hankara sai na ji ana bubbuga ɗakin nawa hmm. shin na ce to wani yake buga ɗakin nan ne sai ne na yi magana kenan ni kadai hmm. sai na sake ji an sake bubbuga hmm. sai na yi shiru shi ne ya ce yau kwananka ya kare ko ka bude ko kar ka bude bari za mu bude da bindiga shin na ce to sai na shin na ce musu a ku yi hakuri zan bude sai na bude sai mutane hudu a cikin su ɗin sai suka shiga suka ce ina takardar motanka abinda suka fara tambaya na ce akwai sun ce ina takardar mashin naka wanda ka saya sabo din na ce akwai ya ce to sun ga waɗannan mota da babur din ne eh, eh, mashin din eh mota din hmm. na saya din ma kwata kwata watan sa biyar hmm. miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas na saya to sai suka ce to yanzu ba da su tafi da mota din ba sun ce za su kona hmm. sun na ce to duk abinda kun yi dai ba damuwa sai a haka abinda na ga musu sai suka ce to ina dauka mukulin mashin sai na mika musu mukulin mashin din sai suka sa wuta a mota din mota na yana cin da wuta sai suka ce to suka ce to yanzu ina kayanka sai na ce banda wani kaya sai suka ce to sai ɗaya ɗin da ya buge ni da gindin bindiga sai ya ce ka faɗa gaskiya fa mu mun san mun zo din zamu kashe ka ne fa gwara ka faɗa gaskiya sai na ce to sai abin da yake wajen na kuma kwata-kwata dubu hamsin ne to da kudin wata mata mun je kasuwa da shanu mun je mun sayar dubu casa'in hmm. da kudin matan na dubu goma hmm. sai suka harhada suka tafi da shi hmm. to suna tafiya da shi sai na bude baki na ga musa kan cewa nace to tunda kun samu abin da kun samu ku bar ni mana kar ku kashe ni shine dan yace ina za mu kashe ka sai nace to sai suka ce ka cire kayanka lokacin ba kan me suka ce za su kashe ka bayan kuma sun riga sun kwashe maka dukiya sun kona maka wasu dukiya wallahi na yi ta su sun ce za su kashe ni shin nace to shi shine dan ya ce ka kwanta sai na kwanta sai suka ce ba wai karka duba sama ba fa ka kife abin nan naka kanka kasa eh, eh sai na kifa kai na kasa sai na ji bullet dal daya na ji dal biyu sun nace to na yi a zuciya na nace to yau wannan wannan mutanen kenan za su kashe ni hmm. kenan sai bula din da ya daga ni sama ya sake buga ni a kasa ya sake daga ni sama ya buga ni a kasa kenan da na tashi sai na fadi sai na sake tashi na fadi kenan sai na kwanta a wajen hmm. kenan sai mutane unguwa sun zo da suka zo kuma ga yayana da matan shi da jinjiri a hannu haka suka harbe matan nan a gaban ido na kafin su kafin su yi mun din suka harbe matan yayana din suka harbe kakana suka harbe makwabcina dukansu hudu a wajen suka harbe su to ni ne abinan ni ne karshen harbi din hmm. amma wa'ancan kam suna kwakwalin rai yana kwakwale hali ni ne karshe to allah kuma ya tamake ni kwana na bai kare ba gashi har yanzu ina nan da rai a gaban jama'a amma lokacin da wannan abu ya same ni hmm. na kai kusan shakara wannan ban san halin da nake ciki kwata-kwata ba sai dai kwana nan ne yanzu hankali na yana dan zuwa kadan kadan kadan kuma yanzu gefen jiki na wannan kwata kwata yanzu in ka buge ni ma bana jin shi kwata kwata gefen ka ta dama gefe wannan yanzu har hannu nan ba eh. yanzu wani ya buge ni ma bana jin shi kwata kwata ba jiki na ba ma haka ya na gode Allah hmm. tun daga shi yanzu Allah shine zai bamu abin da zamu ci komai da komai yanzu kan bamu da shi yanzu hmm. Allah ne zamu roko da ku ku tamake mu ku bamu abin da zamu ci hmm. mu sha zuwa yakarewan mu don kowa ba wanda ba zai mutu ba a duniyan nan hmm. abun duniya wannan mu ne mu ne ma gashi nan rana daya sun zo sun sa mu a rana hmm. wannan din ba damuwa abun duniya wannan zai kare hmm. shine yanzu damuwar mu yanzu ku tamake mu da magani wanda za mu samu lafiya mu nema abin da za mu ci mu sha kafin nan allah ya zo ya dau ajiyar mu wannan shine karshen bayanin da nake da shi